shugaban kasar ghana nana adu a akufu ado ya bukaci kungiyar tarayyar turai da ta kara himma wajen taimakawa kasashe masu tasowa don jure barnar da annobar corona ta yi global efforts to help countries correct the devastation caused by the pandemic yayin da yake gabatar da jawabi daga taron ci gaban kasashen turai a brussels da ke kasar belgium ya ce bankin duniya ya gaya mana cewa yawan aukuwar rikici a baya-bayan nan ya yi sanadiyar da talakawa a kasashen afirka da ke kudu da hamadar sahara zai haura daga miliyan 413 zuwa miliyan 463 a wannan shekarar wato an samu karuwar talakawa miliyan 50. Ya bukaci tarayyar Turai da su kara himma wajen taimakawa kasashe masu tasowa don jure barnar da annobar cutar corona ta yi da kuma dagulewar tattalin arzikin kasashe masu tasowa sakamakon rikicin Rasha da Ukraine a faɗarsa kamar yadda rahoto na baya-bayan na ya fito daga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kashe saba'in na tattalin arzikin kasashen Afirka na na cikin saka mai wuya sakamakon rikicin Rasha da Ukraine. Of illicit financial flows from the African continent. Ya kuma tabo alakar da ke tsakanin Afirka da tarayyar Turai wanda a cewarsa ya kamata ya zama sanadiyar ƙara tabbatar da cewa Afirka ta samu taimako da take bukata musamman a wannan lokaci da take cikin mawuyacin hali. Malam Hamza Attijani masanin tattalin arziki a nan Ghana ya mana tsokaci a batun. Kasashen Afirka bai kamata kowane lokaci su ringa zuba ido idan an samu tabarbarewar tattalin arziki sai sun garzaya kasashen turawa wurin neman rance ba ya kamata kasashen afirka su ringa hada kansu suna taimaka ma juna lamari na cin hanci da rashawa a dinga kiyayewa lamari na banna da ake samu cikin gwamnati a rage idan an samu wayannan ana ragewa ana kuma taimaka ma juna amma ba sai an je kowane lokaci kasashen wurin kasashen turawa wurin neman rance ba mun san da cewa wayannan rance da ake zuwa karbowa zuwa afirka shima yana da nashi matsaloli da yake kara tabarbare muna muna da tattalin arziki na afirka to ya kamata idan za a je a europe wurin turawa a nemo rance idan an nemo rancen ayyiya ana amfanuwa da wa'annan kudi kada ya kasance kowane lokaci idan an samu tabarbarewar tattalin arziki sai an garzaya wa'annan wurin turawa a neman rance wannan ba zai taimaka ma lamari na tafiyan afirka ba da ƙarshe shugaban ghana ya yi kira ga shugabannin kasashen afirka da su haɗa kai su yi aiki tare don cimma burinsu Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashin Hausa na muryar Amurka daga kra Ghana.